اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون lokacin da suka shigo wajensa sai suka gaishe shi da cewa aminci ya tabbata a gare ka sai annabi ibrahim ya amsa musu da cewa kuma aminci ya tabbata a gare ku sannan ya faɗa a cikin ransa cewa waɗannan mutane ba mu san su ba